Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin karatun littafin hikayar Sindbad mai teku da Sindbad ɗan daku. Ba kuma manta ba a jiya cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Sindbad mai teku ke baiwa Sindbad ɗan daku da shauran tajirai labarin tafiyarsa na hudu bisa ga teku. Yanzu nan kuwa za mu ci gaba amma kafin nan kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa a yi mana share kuma a tura wa abokai a tura wa abokan arziki a kafafen sadar zumunta irin su whatsapp facebook da shauran group group za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata na tafi ina mai tsoro da mamaki cikin muwa na isa ga sarki a fada na ce, Muka fito bayan birnin zuwa wani tsauni da yake kallon teku a wani sashe na tsaunin na ga wata babbar rijiya da aka rufe da murfin dutse, nan da nan ƙatti suka ɗaga murfin dutsen nan na rijiyar. sannan a hankali suka sanya akwatin gawar matar makwabcina ciki shi ma suka juyo gare shi suka kama shi ba tare da ya yi turjiya ba ya ba su haɗin kai suka ɗaure shi da dogon igiya sannan suka saukar da shi ga ƙasar rijiyar nan sannan aka makala ƙaton tolon ruwa da mummuke guda bakwai a tare da igiyar aka wulga wa makwabcina da ke cikin rijiyar nan bayan da aka gama duk wannan sai aka mayar da murfin rijiyar aka kulle sannan dukkanmu muka koma ga gidajenmu na tafi ina mai tsoro da mamaki cikin ɗimuwa na isa ga sarki a fada na ce ya shugabana na yi tafiya zuwa sassa daban-daban na duniya na haɗu da abubuwan ban al'ajab da dama amma ban taɓa cin karo da bauɗaɗɗiyar al'ada irin takun nan ba a ce wai duk magidancin da matarsa ta mutu sai a binne shi tare da ita alhalin shi ne amma dai dogar taku ba ta aiki ga baƙi kamata Sarki ya amsa mini, wannan dokar tamu tana aiki ga kowa muddin ya kasance a birninmu mutum ke rayuwa. Ina jin haka daga bakin sarki na kuma shiga tashin hankali na yi maza na nufi gida ina mai tsoron kada na isa gida na tarar da matata ta mutu. Ina isa ga gida na tarar da matata cikin ƙoshin lafiya na yi godiya ga Allah na ce a zuciyata, wataƙila ma ni na riga ta mutuwa. Wannan wa man Allahu hakka qadarihi abinda duk Allah ya nufa babu mai iya kautar da shi nan matata ta kamu da rashin lafiya ta kwanta jinya na kasance ina mai bata kulawa dan ganin ta samu sauƙi sai dai cikin 'yan kwanaki matar ta ta rasu baƙin ciki da firgici na basa da iyaka akan mutuwar matata na yi da na sanin auren da na yi na ce a raina da ma na yi zamana ni kaɗai ba tare da na yi aure ba na yi baƙin ciki sosai ba na da yaƙini a kan ƙaddarata har sarki ya ziyarce ni ya min ta'aziyya da kalami na bankwana domin nuna soyayyarsa gare ni shi da dukkan 'yan majalisarsa sun halinci birne mu da za a yi ni da matata bayan da muka gabata ga tsaunin nan aka buɗe babbar rijiyar da aka binne mutane da ake binne mutane ciki ina kallo aka wurga gawar matata ciki sannan makwabtana da abokai suka zo suna yi min kalaman bankwana Da na ga haka sai na yi ƙoƙarin siye zuciyar sarki ga tausayi na fashi da kuka na ce, Ya shugabana, ni fa baƙo ne wanda ya ɓata a hanya, bai kamata dokarku ta yi tasiri ga kaina ba. Ku yi sani, ni ma fa ina da mata a can garinmu da yara waɗanda suke matuƙar ta. mutanen nan ba su ko kula da kukan da nake ba suka saka lamun igiya da jiki suka daure ni tare da tururuwa da kuma mun muki guda bakwai kisa ga al'adarsu sannan suka sa ni cikin rijiyar suka sake ni a hankali na sauka ƙasar rijiyar ɗaya daga cikin su ya kwalma min kira ya ce ka kwance igiyar daga jikinka don za mu janyo shi ni ko na ƙi kuncewa sai ma jan igiyar da nake ina mai yi musu alamar su janyo ni sama da dai suka ga na ki kunce igiyar sai suka je hurmin saurin igiyar sannan suka kulle rijiyar nan suka yi tafiyar su suka bar ni ina mai kukan tausayi da bakin ciki a nan shahar ta hango gabatowar alfijir ta kaɗe zancenta mai daɗin sauraro ta dai kuma ta wannan littafi na hikayar sindbad mai teku da sindbad ɗan dako fassara ce daga littafin alkulailan walailati wanda ne shirin usman na fassara kuma nake karanta muku a nan tashar hausa a dare na ɗari uku da hudu shaharzad ta ci gaba da baiwa sarki da kanwata labari ta ce sindbad ya ci gaba da baiwa sindbad ɗan dako da shawaran tajirai labari ya ce yayin nan da na cikai na a ƙasar rijiya gajiyan nan sai na zamto ina mai tsayar da fitan numfashi daga hancina naga itacen wuta a rijiyar nan wacce aka jeho gawar wadda ake jeho gawar waki da su don su ɗebe wa 'yan uwan matattun kewa na ɗau iccen nan na fara zagaye rijiyar inda na ringa cin karwa da dukkanin mutane da ƙwarangwal ɗinsu na yi kuka mai da dama na ce wayo ni Sindibad? shin wani kuskure ne ya ɗibe ni da har na amince na aure a wannan birni shin me ya sanya ban halaka abokan zinare ga mace dai ba shin me yasa ban halaka bisa ga hannun bakaken huntayen mutanen nan ma'abota cin naman mutane ba da tuna yadda jirgin mu ya tarwatse a teku inda da yawa daga cikin mu muka halaka face tsiraru da muka tsira da Allah ubangiji ya so mutuwa ta da tun tarwatsewar jirgin namu ruwa zai halaka ni na mara fuska ta ina mai nadama na naushi ciki na da hannuna amma da ƙarshe da na yunwa ta fara wujajjiga ni tana tambaya bele da ni ga kishirwa da nake ji sai na sadu da na kwanto tololuwan nan da ke a daure tare da ni na kuma ciro mokin nan na hauci haka na kasantu cikin rijiyar nan tsawon wasu kwanaki har ma na saba da warin kogon wanda ya zame mini tamkar kamshi ina kwanciya bisa ga sayar da na gyara bayan share kasusuwan matattun nan a haka na rayu cikin rijiyar har ya kasance mun mukin nan ya kare ruwan tulun ma ya kare na kasance cikin yunwa da kishirwa na saddakar ga halaka na kwanta kawai ina mai jiran mutuwa ta ta iso gare ni kwatsam sai na ga an buɗe murfin rijiyar nan sannan aka jeho akwatin gawa da wata mace tare da mun muke guda bakwai da kuma tururuwa da na haka da na ga haka sai na yi lamfa har sai da aka mayar da mulkin ramin aka kulle sannan na lalabi kashi da kasusuwan mutanen nan da ke balbaje a kokon na isa ga matar nan na doke ta da kashin ta yi kara na kuma dukanta har sai da na tabbata ta mutu sannan na kwance abincin da ke tare da ita da tururuwa wannan abincin da na amsa daga matan nan ya ɗauke ni tsawon lokaci kafin ya ƙare rannan kuma ina cikin kokon na kuma ganin an buɗe mulkin kokon an jeho a katin gawa tare da wani mutum bayan an mayar da mulkin na isa ga mutumin nan na kashe shi na amshi abincinsa na daga mun muki guda bakwai da kuma tolo ruwansa haka ne ta aikatawa ga duk mutanen da ake jeho su cikin rijiyar nan ina kashe su ina ɗauke abincinsu na rayu rayuwa mai tsawo a cikin kokon ina kwance a wurin da na saba kwanciya kwadam na tainar ka jiyo wani irin bakon hayaniya da gurnanin rayayyen abu da ban san ko na ne ba ina jin haka ne sauri na miƙe na ɗaukashin da nake kashe mutanen nan da ita na fara bin inda nake jin sauti da gurnanin na fitowa har da ƙarshe na ji wannan nauyin gurnani haka dai na kasance ina bibiyar gurnanin na ta bin gurnanin na tsawon lokaci a cikin duhun dare ko tafin hannuna hana iya gani na yi ta yin tuntuɓe da ƙasusuwar matattun mutane har sai da na fara hangowa a gabana wani haske kamar na tauraruwa lokaci-lokaci hasken yana bayyana da shuɗewa yayin da na matsa kusa gare shi sai na ga hasken yana ƙara girma a zuciya ta ban cewa wata hanyar kuɓuta ce ta sababu gare ni ba amma sai na yi tunanin ko wata hanya ce ta biyu da mutanen birnin nan ke saukar da gawa da abokin rayuwarta cikin kokan nan duk a lokaci guda na lura da wani sahu ga ƙasa inda na raya a zuciyata ko dai wata dabba ce ke rayuwa ga bokan nan da ƙarshe dai na gane cewa wannan rami wasu manyan namun daji ne suka yi shi don su rika shiga ga cikin kokan nan suna kalaci da naman mutanen da ake jihuwa na bi sahun dabbobin nan cikin ikon Allah sai na tsinci kaina bisa tudu ga ni'imtaccen iska na kaɗawa na yi dubi ga hasken rana da na jima ban gani ba cin abincin nasu gwiwowi na na godiya ga Allah da ya kubutar da ni daga halaka sannan na yi duba ga wannan wuri sai na ga ina ƙasan tsaunin nan ne da ke gefen teku tsaunin nan kuwa yana da tsayi da tudu sosai ga birnin nan don haka mutanen birnin ba sa ma zuwa ga ƙasan tsaunin da dai na duba na ga babu hanyar babu 'ya'yan itace ga tudun kasancewar bakin kogi ne sai na koma ga kokon nan na ɗebo abinci na na fito ga tudu na zauna na ci cikin jin daɗi cikin jin daɗin ɗanɗanon abincin ba kamar yadda nake ci a baya ba cikin kwancin kokon nan na ci gaba da rayuwa a bakin teku kullum ina shiga koko na ɗau abinci ta hanyar fasa kwakwalen waɗanda aka binne su da matattu sannan wata dabara ta zo mini a kan na rika ɗiban kayayyakin adon da ake jeho mutane cikin kokon nan da su dangin su lu'ulu'u mundaye sarƙoƙi lu'ulu'u a nan asibahi ta gaske shahar da sassaƙaƙƙun ƙarafa ya ƙutu riguna masu tsada da kayayyakin ado na zinariya da azurfa duk na tara waɗannan abubuwa masu tarin yawa a gaɓar teku na zuba su cikin rigunan mutanen nan matattu na ɗaure ina mai ayyanawa a raina da yardar ubangiji zan kuɓuta tare da waɗannan kaya inda na gaske mutane kamar ni masu fararen fata ga tufafi to jama'a anan zamu dakata a cikin karantar muku wannan kasaitaccen ƙayataccen hikaya hikayar sun ɗan dako da sun sindbad mai teku wanda kuke saurara daga bakin ne nishir usman inkiya na tina fasain a nan tashar hausa nobel tv kare kuma ta wannan littafi fassara ce daga littafin alfulailan walailati littafin dare dubu daya da daya wanda ni shirin usman nake fassaro muku sannan a yi mana subscribe kuma a danna alaman kararrawa kana a yi shi groups na wasu wanda ke makwabtaka da wannan